Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yaron nan da aka daure a turken dabobi har ya fara cin kashinsa ya samu lafiya. Za a mayar da shi gaban iyayensa. Idan ba ku manta ba, a watannin bayan an yi tashin hankali biyu bayan ganin bidiyon wani yaro da aka daure a turken dabobi har ya fara cin abincin dabobin ko in yi kashi ya cinye kayansa. Wanda aka ɗora laifin kan matar babansa. Daga ƙarshe aka kamo ta aka yi ta rigima da masu kare haƙƙin ɗan adam da sauran ƙungiyoyin sa kai inda a ƙarshe mata gwamnan kebbi ta shiga maganar kai bari Ni sunan shi. Ayya. Ni sunan shi. Jibril, bari. But he's, they are not feeding him. kai kai gan stand rike shi da kyau rike shi da kyau rike shi da kyau wannan rashin imani yayi yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaron kwance da Allah sama abinci a bashi eh, Okay, I'll call her. Kai ba su da imani. ita ma ta taimaka sallah take yanzu eh. a ah, kama zai fadi zai faɗi kaga kama shi kama shi kai fadi a tsaye kike kuma ni tsatsaye nake ai magana mai kyau tana zuwa da mutum wallahi wagga tsatsaye take wagga ko mijinki gudun ki yake saboda bala'i ni wallahi ba ni cikin miji na ya gude ni wallahi misa misa ki daure shi eh? misa ki daure yaron wallahi ban daure shi misa baki bashi abinci wallahi ina bashi abinci to misa yake haka ne lallace haka ne bakin shi asibin bai lahiya wallahi ina bashi kuma duk wanda aka ga tunda duk su uku ita ta make ta ciya To a yanzu dai labari mai daɗi yaron ya samu lafiya wanda in ba gaya maka akai ba za ka taɓa gane shi ba ya yi bulbul abin shi ya zama mutum. Wanda aka bada sanarwar za a mai da shi gaban iyayen shi bayan samun kulawa da daga gwamnatin jihar Kebbi karkashin jagorancin matan gwamna Zainab Shinkafa Bagudu. Matan gwamnan Kebbi ta yi ƙaurin suna wajen irin waɗannan ayyuka na taimakawa ƙananan yara marasa gata ko waɗanda aka ci zarafinsu da sauran abubuwa take na nuna so da tausayi ga talaka da fatan Allah ya saka mata da alkhairi shi kuma ya albarkaci rayuwarsa.